Sofeto janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya ce cikin watanni ukun da suka gabata kimanin jami'an 'yan sanda 128 ne aka kakashe su a sassa daban-daban na Najeriya kuma ya ɗora alhakin hakan ne akan masu zafin kishin addini 'yan fashi 'yan iska da 'yan tsagera. Sanarwar da hedkwatar 'yan sandan Najeriya da kenan Abuja ta aiko mana ta ce wasu daga wannan aika-aika an tafka su ne a jihohin Zamfara a Nambara da Rivers. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi gargaɗin cewar dole a daina hakan daga yanzu. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Don Auna ya min ƙarin bayani. The IG is not happy Sufeto janar 'yan sandan Najeriya bai farin ciki da yadda wasu mutane ke afka ma 'yan sanda a kuma farma ofisoshin 'yan sandan da ma motocinsu da ma sauran gine-ginen gwamnati saboda wasu dalilai kuma dole a dakatar da hakan. 'Yan sanda ne ke fara tunkarar duk inda ake da tashin hankali. Wani lokaci in mutane na da damuwa tsakanin su da zarar sun ga dan sanda sai su afka mai kamar dai shi ya ja musu wannan matsala. Bayan kuma mu babban aikinmu shine tabbatar da zaman lafiya da tsaro mu kuma kare dukiyar da rayukan jama'a. A cewar ambasada Yusuf Mamman kashe ɗan sanda fa babbar magana ce. Ai a da a kuma yadda duk tsarin tsaro yake. Ai duk wanda ya taɓa ɗan sanda ya taɓa hukumar Najeriya ne. Kuma kamata ya a ce duk ya shi wanda ya kashe ɗan sanda ko wani jami'in tsaro a ko ina yake an je ko Najeriya za ta zama ta tashi ba ta da sisin kwabo an je an kamo shi a hukunta shi. Amma a yau ka ji an ce an kashe ɗan sanda kawai kamar an kashe kiyashi to ai ita hukumar 'yan sanda ya kamata ta binciki Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Baba Yola Muhammadu Tango ya ce ɗan sandan Najeriya na buƙatar samun ƙarin horo irin na zamani. Rai kowane iri ne ba na ɗan sanda ba ko na waye ma aka kashe ba abin mutane za su zauna suna da su suna kallo ba. Na biyu ka san ana maganan yan sanda na kashe mutane ta bullet da sauransu ba mu taba jin shi state ya yi magana ba amma babban magana abinda nake gani a nan watakila training ne da ake ba su na da da yanzu daban saboda ai da ba mu samu irin wannan cases a ce an kashe yan sanda sun kai ɗari da ashirin to watakila ya kamata ya dubi training manuals nasu da training institutions don ko kwanaki nan sati kuɗi suka wuce na ga koke-koke a kan police academy na wudi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria